يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na bibiyar ayoyin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka na ramadan a yau hudu ga watan tara shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku da jiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a kan aya 111 cikin suratun hud sura ta goma sha ɗaya a jerin suronin alkur'ani inda za mu tafi da karatu insha Allah ta'ala har zuwa kan aya ta 115 kamar da muka saba kafin bayani akan ayoyin muka saurari karatun bakin su Thank you. يتولهم ربك أعمالهم na بما تعملون خبير ma'anar wannan aya a takaice da Allah ya buɗe ta da cewa wa inna kullan ma'ana kuma haƙiƙa kowanne daga cikin al'ummin da suka saba da juna da bayanin su ya gabata ko hakika kowanne daga cikin wato ainihin al'umman da suka gabata Allah subhanahu ta’ala yake cewa lamma lai wasiyanna hum rabbuka a'malahu hakika ubangijinka zai cika musu sakamakon ayyukansu ranar alkiyama idan abin da suka aikata alkhairi ne su ga sakamakon alkhairi idan abin da suka aikata na sharri ne da dasa kayyar sharrin da suka yi innahu bima ya'maluna khabir kuma hakika shi Allah cikakken masani ne da dukkanin abin da bayi suka kasance suna aikatawa masanin kwakwaf ne game da abin da bayi suke aikatawa ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi tabbas Allah subhanahu ta'ala ya rance ne a wannan aya mai girma domin ƙarfafar abin da ya ambata na yalwar iliminsa da duk abin da bayan suke aikata Allah ya ce wa inna kullum lamma la inna dillan ƙarfafa magana take lamun dillan ƙarfafa magana take na la yuwafiyanna na dillan ta ƙarshe ta ma ƙarfi take faɗawa abu saboda haka tana ɗauke da cewa ubangiji ya rantse tabbas hakika babu ko kwanto ko shakka zai cikawa kowanne daga cikin bayansa sakamakon abin da suka aikata na aiki to shi ne allah subhanahu wata'ala a wannan aya bayan ya rantse a kan yalwar iliminsa na cewa duk abin da bayi suke yana kula da shi kuma ya rantse a kan cewa makawa zai yi hukunci tsakaninku da adalci yin hukuncin nan da adalci shine zai sa kowa zai samu cikakken sakamakon abin da ya aikata ranar alkiyama masu imanin ciki da kafuran ciki masu kirki da watsatsu babu wanda Allah zai rage wa komai cikin abin da ya aikata tun babu abin da ya koyi gare shi na ayyukan bayi sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu yalwar ilimin Allah subhanahu wata'ala da yake da masaniyar duk abin da bayan suke aikata wannan yake bambanta maka ilimin Allah da na bayi bawa akan kansa ma wani abin yana tare da shi bai san yana tare da shi ba ina ɗauke da ciwo bai sani ba sai da gwada ta da kai da wa kuka zo ta yi shi kaɗai zo ya aka ka iya kawo kan likitan ma yana mamaki ko ne binciken ya aka yi ciwonsa ya fi wannan matakin har ya iya tafiya ya zo kai da kake da ciwon baka san ciwon ya kai haka to baka san abin da ya shafe ka bai raga wannan ka kuma to amma ubangiji su wata ala duk abin da bai suke aikatawa kakaf ina sana da shi shi yasa ya rantse mana dan mu san cewar wato al'amarin ilimin sa da ne da na bayan ya rantse akan yalwar ilimin sa na ya san duk abin da bayan suke ya rantse a kan zai yi wato ainihin hukunci na adalci tsakanin sa ranar alkiyama kowa sai ya ga sakamakon abin da sannan wannan aya tana sanar da mu tabbaci na kana iya wato ainihin karfafar abin da yake da mahimmanci na magana ko zance da yin rantsuwa ko zuwa da duk wani abu da ka san ka faɗa zai karfafa abin da kake faɗa don a ɗauke shi da mahimmanci don bayan san ilimin Allah daban da wato nasu ne na bayi su san cewar Allah subhanahu wata'ala zai yi wato ainihin hukunci na adalci shine ya karfafu wannan magana da muhimmanci da ya mata rantsuwa da zuwa abubuwan da zuwa da abubuwan da su karfafi magana na zance sannan kuma Allah yana sanar da mu cewa zai cika wa kowane bawa daga cikin bayansa sakamakon aikinsa a ranar alkiyama ya kuma yi mana bayani akan adalcinsa da kuma hukuncin da zai yi da bayi na saka kowa abin da bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ci gaba da cewa da manzo sallallahu alaihi wa sallam fastaqim kama umir wa man taba ma'aka wala taqaw innahu bima ta'maluna basir ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa da manzo fastaqim ka tabbata akan bin addinin Allah madaidaici fastaqim ka zama akan daidai kama umirta kamar yadda aka umarce ka da ka tabbata akan bin addinin Allah madaidaici ta wa man tabi'a ma'ana wa man ka da aka ce ana nufin da kai da wanda ibi abin da ka zo da shi na shirya daga cikin al'ummar muminai umarnin ya shafe ka ya shafi wanda ibi abin da ka zo da shi ike tare da kai to da da kai da wanda ya tuba tare da kai yake kan shirya daga cikin muminai Allah yake wala tatghaw kuma da kai da wanda ido bai bi ka din ibar abin da yake kai na kafirci ta maturbar musulunci to da kai da su kada ku wato ƙetare iyakar da Allah subhanahu wata'ala ya iyakance mu kada ku yi shishigi game da addinin Allah innahu bima ta'maluna basir Hakika shi Allah yana gani kuma yana sane da abin da kuke aikatawa babu wani abu daga cikin abubuwan da kuke aikatawa da yake boyuwa gare shi ma'anar wannan aya ta salo mai fadi Allah subhanahu wata'ala mai girma da ɗaukaka a wannan aya mai girma ya yi umarni ne ga bayansa muminai da cewar su tabbata akan imani na kwarai da aiki na gari shine fastaqim kama umirta ka daidaita kai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda aka umarce ka akan imani na kwarai da aiki na gari haka ma waman taba ma'aka wanda ya tuba tare da kai yi imani da abin da ka zo da shi shi ma ya tabbata akan imani na kwarai da aiki na gari sannan sai Allah subhanahu wata'ala ya tsawata da cewar kada a ƙetare iyakar da ya iyakance a ɓangaren ƙudiri, da ɓangaren aiki da ɓangaren maganganu duk abin da za ka i izama ka ƙudurce abin da Allah ya buƙaci a ƙudurce, ba ka ƙudurce abin da ya hana ƙudurce shi ba duk abin da za ka furta ka faɗa izama yana daga cikin abin da Allah yi damar a faɗe shi in ya hana kakka da iyaka ka faɗa duk abin da za ka aikata zama allah ne ya baka umarni da damar ka yi idan ya hana kada ku kuskura ka yi wannan abin ka ƙetare iyakarsa kamar yadda mai da yake cewa wala ya hillu lahu an ya fa'ala filan hatta ya alama hukumar lahifi bai halatta ga wani baligi ya aikata wani aiki magana ce ko kudiri ne ko kuma aiki ne na gaba wato har sai ya san mai hukuncin Allah akan kudurce wannan abin ko faɗarsa ko aikata shi saboda haka kada kai da al'ummarka da kuke kan tafarkin addinin musulunci ku ketare iyakar da Allah ya iyakance muku sannan Allah ya sanar da bayansa muminai da cewar ina tsinkayar duk abin da suke yana gani sannan kuma yana sanar da abin duk da suke yi don haka in suka aikata abin da ya hana su ya gani in suka aikata abin da ya hana su ya sani in sun yi abin da ya sa su yana sane idan wato sun yi abin da isa su yana gani saboda haka duk abin da za su yi ba zai koyi gare shi ba an karɓo hadisi daga sahabin annabi sufiyan dan abdullahi taqafi Allah ya da shi yake na ce da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya manzan Allah faɗa min wata magana a musulunci wacce bayan kai ba zan ƙara tambayar wani akan kan ƙala sai manzo ya ce ga abin da zan faɗa ma ƙul amantu billah ka ce na ba da gaskiya da Allah sun mastaqim sannan ka tabbata akan haka ma'ana irin abin da aka faɗa wa mazo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama a wannan aya fastaqim kama umirta haka ya faɗa wa al'ummarsa da cewar su yi imani tabbata akan imani sau da ka yin imani da tabbata a kansu sau da ƙafa shi ake cewa istiqama tabbata akan tsarin addinin Allah yadda Allah ya bukata manzo ya koyar wannan hadisi da muka ji imam muslim ya rawaice shi sai abinda ayar take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu tilastin tabbata akan addinin Allah a ƙudiri da ibada da hukunci da ladabi halayya da za ka tafi a kai zama wanda Allah ya buƙaci a tabbata a kai wata al'ada ta'ada da za ka rike ka yi ta zama wacce Allah ya ce a yi ibada da za ka yi a kan wani hukunci ya zama wanda Allah ya hukunta ne ƙudiri da za ka sa a rai ka rike farkon ƙumi ya zama da umarni daga Allah ka ce to wannan aya abin ciki san da mutum dole ne ga musulmi ya zama haka inda yana so ya mance da tsin masalancin sa har zuwa ranar haɗuwa da ubangiji sannan bayan haka ayat suna sanar da mu cewa babu makawa ga wanda yake son tabbata akan addinin Allah sai ya bar wuce gona da iri da sakacin kasa abin da aka buƙaci saboda haka in dai ba za ka wuce inda aka iyakanta maka in dai ba za ka gaza yadda aka ce kai ba to ka samu istiqama ka tabbata akan addinin Allah shi addinin Allah abin da ake so kai kai inda aka ce ka kai ka kuma ka wuce inda aka kasa sakka kasa inda aka ce ka ji ka daure iya baki ikon ka kai sannan kuma in ka kai ka kauce to wannan in mutum ya tsaye da wannan tsari a kan turbar addinin musulunci to zai dace da samun abin da ake cewa tabbata a kan addini sannan wannan aya tana sanar da mu cewa Allah ya ga ina ganin duk abin da bayan kuma yana sane da shi yana sanar da abin da baya kuma yana in an ce basir ina zuwa da ma'anar mai ganin abin da kake in an ce basir ina zuwa da ma'anar masanin abin da ake to Allah yana gani kuma yana sane da abin da ake bayan haka da Allah subhanahu wata'ala ya ce subhanahu wata'ala ya cigaba da cewa wala tarkanu ila alladhina zalam fatamassakum an-nar wama lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun ma'ana wannan aya a takeice Allah yake cewa da bayan sa mu'minai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai da wanda suka biyo bayan suka bi tarbar su yace wala tarkanu ila alladhina zalamu kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka zalunci kawunansu suka kafirce wa Allah suke saba masa eh kuka karkata gare su kuka goyi bayan su kuka ba abin da suke kai fatamassakumun nar sai kuma wuta ta shafe ku sai kuma ku shiga wuta kamar yadda za su shiga a ta dalilin kun karkata zuwa gare su Allah yake cewa wa malakum min dunillahi min awliya kuma in haka ta faru da ku ba ku da wani majibincin al'amarinku mai taimakonku wanda ga Allah ba mana wanda duk ba Allah ba bai isa ya taimake ku ba idan Allah ya so kama ku da azabtar da ku da wutar da zai kama waɗanda suka karkata suka kafirta kuma kuka biye musu sannan Allah subhanahu wata'ala yake cewa sun malatun sannan kuma ba za a taimake ku ba ta kowane hali ma'anar wannan aya ta salo mai fadi Allah mai girma da ɗaukaka a ita wannan aya mai girma yana sanar da mu cewa duk wanda ya tabbata akan turbar musulunci kamar yadda Allah ya umarni a bayanin da ya gabata a aya da muka gama magana a kanta to bai halatta gare shi ya karkata zuwa ga kafirai ba kuma yana sanar da mu cewa duk wanda ya karkata zuwa ga kafirai yake biye musu akan abin da suke yi to irin abin da zai same su na azabar Allah ta wuta to ya sani da cewar shi ma zai same shi sannan kuma wanda Allah ya shigar da shi wutarsa ba zai samu wani wanda ya isa ya al'amarin al'amarinsa ba don ingije masa wannan wutar kamar yadda ba wani mai iya taimakonsa ta kowane hali akan ubangiji sannan malamai suke cewa a ƙarƙashin wannan aya da aka ce kada a karkata zuwa ga kafirai kada a karkata ga wanda suke zalunta kansu da saba wa Allah a biye musu malamai suke cewa daga ciki akwai togaciya addinin musulunci bisa dalilai na shari'a an tozace wanda ya karkata zuwa ga kafirai ko azzalimai ta zama salon zama da su amma ta abinda ake ce wataƙiya ka koya abinda kake kai saboda ba ka da ƙarfin da za ka iya fitowa kai gaba da gaba da wanda yake kan turbar da ba ta musulunci ba ba don kana tare da shi akan abin da yake ba har zuci a iya a fili ana abubuwa baka iya wato ainihin ɗaukan wani abu na salon da za a ce ka ja daga ka koma gefe sun koma gefe ka tsaya sun tsaya ba to wannan ba a kiransa da za a ce irin abin da Allah ya faɗa a nan cewa kuma wuta za ta same ka ta same ku haka yake ne saboda haka idan karkata ba ta zuci ba ce ga kafirai a ta dalilin suna da ƙarfi da rinjayen da ba za ka iya fitowa kai abin da kake labin Allah a fili ƙarara ba to wannan baya cikin abin da za a ce ta karkata da Allah a yi maka hukunci da cewar abin da zai same suna azaba kai ma zai same dangane da abin da ya shafi wannan haka Allah yake faɗa illa an tattaku minhum tuqa sai dai in kun ji tsoron wani abu da zai biyo baya idan kuka bayyana wani abu na abin da ya shafi kuna da damar za ku iya tsaya da kanku ku ja daga to wannan Allah ya yafe ba ku irin wannan ya faru da magabatanmu na kwarai, cikin sahabbai da ma wasu in ka koma tun lokacin rayuwar annabi Musa alaihi salatu mutumin da ya zo yake gaya wa annabi musa ya musa illal mala'a ya tamiru na kai musa ga fadawan fir'auna can da fir'auna suna fatawa da ya fito ka don su kashe fakhruj maza fice daga garin masa shi ma yana daga cikin masu imani amma gashi a cikin masarautar fir'auna har ma ya san me ake tattaunawa ya ma zai zara jikinsa ya zo ya ga wa Allah Musa maza ka kannai to kai ne kake kake a cikin su bai da ƙarfin da zai bayyana komai an fahimta ko in ka gaishe ka ɗauka tare da su ne matar fir'auna asiya ya ta iya ina aurenta amma ga shi Allah ya gaya mana cewa har misali ya buga da ita akan wanda suke muminai na Allah na kwarai da suke karkashin miyagun bayi tangalaru da ma har yana tuce shi Allah ne fir'auna to wannan a abubuwan da suke na ban Allah in ba ta koya ba ta isa ta fito ta fili dare ba zai yi ba to wanda ya tsinci kansa a irin wannan yanayin bisa larura yake biyewa waɗanda ba muminai ba azzalumai suke ga kamar tafiyar su ɗaya da shi wannan ba da shi Allah yake magana a wannan aya amma wanda zai karkata har zuci ibiye wa kafirai da kuma azzalumai akan abin da suke na zalunci da kafirci to wannan Allah yake cewa irin abin da ne su zai samu shi Allah ya kiyaye sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu jan kunne da tsawatawa daga karkata zuwa ga azzalumai kafirai da sauran masu sako ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan ayar tana sanar da mu toshe kofar barna da ake da tabbacinta ko wacce ake zaton za ta faru saboda aka ce kada ka karkata ga wanda suke arna ko azalimai, ka ga ka je gare su ba bare ka dosano abin da suke ciki baka kai gare su ba ballatana abin da ishafe su ishafe ka to wannan shi ne ake cewa sattu zariya toshe hanyar zuwa ga barna tun ba a kai ga samun barnar ba wanda ana ga inda dai an ta za a kai ga samun barna to wannan aya tana daga cikin ayoyi da suke sanar da mu wannan sannan kuma wannan aya tana sanar da mu duk wanda ya mara wa azzalimai baya akan zaluncin da suke to zai tarayya da su wajen fuskantar azabar da za ta same su daga Allah Allah ya kiyaye باي حكى الله سبحانه وتعالى subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lil-zakirin ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa wa aqimis sala ka tsai da sallah ka wato ainihin bayar da sallah a cikin mafi cikar yanayi mafi kyawun fuskar da aka buƙaci kai sallah tsarafayin nahari a gefe biyu na yin farkonsa da ƙarshen a gefe biyu na rana farkon rana da ƙarshenta daga inda aka ce asuba ta yi albijir ya keto na biyu to farkon yini ya fara daga inda aka ce rana za ta faɗi to gefen ƙarshe na yini ya sa saboda haka aka ce to ka tsayar da sallah ma'ana ka yi sallah ta tilas dole da ake yi a farkon yini zuwa ƙarshen yini a nan ne wato za a samu wasu adadi na salloli kamar da a bayani mai faɗi za mu ci wa zulafa min allai da kuma wani wato wasu awanni ko wasu lokuta wani yanki na lokacin cikin dare Allah ya ce innal hasanat haƙiƙa aikata kyawawan ayyuka yuzhibna sayyi'at suna tafiyar da munanan ayyuka haƙiƙa sakayya ta kyawawan ayyuka tana tafiyar da zunubai na munanan ayyuka zalika zikra wannan abin da aka yi bayanin sa wa'azi ne da gargaɗi bayani ne da ke wa'azantarwa lissakirin ga waɗanda suke tunatuwa waɗanda suke wa'azantuwa idan sun ji wa'azi da tunatarwa ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi allah subhanahu wa ta'ala ina mana bayani a ita wannan aya mai girma cewar ya yi umarni da a tsaye da sallolin faranna a tabbatar da yin su wanda suka haɗar da sallar asuba tana cikin sallolin da ake a wato gefen farko na yin domin da zara alfajar na biyu ke to asuba ta fara wayewar gari ta samu ake yin sa a tafi a tafi idan rana ta raba ta karkata a samar da sallar a zahar idan ta tafi ta tafi kafin ta faɗi lokacin la'asar ya shiga a yi la'asar saboda haka da aka ce ƙarafayin nahar za a samu sallar asuba da azahar da la'asar a wannan a wannan ashe Allah ya faɗi ma lokutan sallar abin dunkule an fahimta ko kamar da wannan aya take faɗa mana sannan kuma wa zulafan min al da wata awanni cikin dare inda suka haɗar da farko-farkonsa da zarar dalar ta faɗi daren ya fara a yi magarba alfijir abinan gidajen faduwar rana na wato kushewa lokacin insha'i ya shiga saboda haka wasu lufan minallai da wasu awanni cikin dare da suka shafi farkon shi to waɗannan salloli na farilla da umarni na ubangiji subhanahu wata'ala ya ce lallai a tsayi wajen samar da su da yin su sannan ya goya da cewar innal hasanati yudhhibna sayyi'at hakika aikata kyawawan ayyuka yana tafiyar da munanan ayyuka da ababen ki sannan kuma Allah subhanahu wata'ala yayi wa bayansa wa'azi da jan kunne da gargadi da cewar su aikata alkhairi da bar abin da yake mummuna tunda ce wanda aka yi kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana cewa ake da kai in ne maka wa'azi da gargadi ka yi kyakkyawan aiki kada ka yi mummuna idan kyakkyawan aikin ya zama ya kawar da kai daga mummuna sai ka dace da alkhairin da ake samun an yi kyakkyawa ka kubuta daga sharin da ake fadawa idan an yi mummuna Allah ya ce zalika zikra da zakirin Allah yake sanar da mu cewa ina wa bayinsa shi da kansa wa'azi ina musu gargadi dan wanda yake kake ya gargadu ya wa'azi to daga cikin hadisai ingantattu da suke da bayani akan wannan aya da abin da ta kunsa akwai hadisi da karbo daga sahabin Annabi Usman dan Affan Allah ya yarda da shi cewa wata rana yayi alwala kamar irin alwalar da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake yi da ya gama alwalar da yake kamar haka yadda ne alwalar nan haka na ga manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana yin alwala ma'ana alwalar da dai irin ta manzon Allah bayan ya faɗa ka sai kuma zo yake duk wanda ya alwala irin wannan alwalar tawa yayi sallah raka'a biyu bai zantar da kansa wasu zancen zuci a cikin zuciyarsa ba sallace a gaban inda ya fara har ya gama da ya kabbara harba bai shiga lissafin ranar daukan dashinsa ba bai shiga lissafin har yanzu bai ji alat ba har aika sallar na ya gama abin da yake gabansa na sallar ita ce a gabansa in ya gama gofira lahu ma taqaddama min zambihi an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa ashe illal hasanat yudhibna sayyi'at da annabi ya faɗa ai Allah ya faɗa wannan aya annabi ya ƙara bayani a cewar daga ciki akwai yin alwala ai sallah yana tafiyar da zunubin bawa Allah yana gafarta masa abin da ya gabata na zunuban Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi an kuma karɓo hadisi daga sahabban annabi Abu Hurairah Allah ya yarda da shi yace hakika manzon Allah kira da aminci Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ya ce salloli biyar na yin tun daga asuba har zuwa isha'i da juma'a zuwa juma'a daga wani satin zuwa wani satin ke da ramadan zuwa ramadan daga azumin shekarar da ta wuce zuwa wannan da muke ciki gashi har bana muna tafsiri kamar da shekarar ta wuce muka yi tafsiri a wannan irin wannan wata ko daga wannan watan zuwa wani ramadan ga wanda Allah ya masa tsawon kwana manzo yake cewa mukaffirat ma bainahunna suna share abin da ke tsakankanin su na laifin idan bawaye kaya asuba daga asuba ka zuwa azhar abin da kai na saba wa Allah na laifuka idan kai azhar Allah zai share maka abin da kai daga sallar azhar zuwa la'asar idan aka sallar la'asar an share maka wannan abin idan kai magarba abin da ya wakana tsakanin la'asar da ba za a shafe shi ne annabi ke faɗa mana daga juma'a zuwa juma'a abin da sai a tsawon satin na ba daidai ba ubangiji wata ala zai share maka dalilin wannan sallar juma'a wanda ya san wannan ike bibiyar manzo a kai ta yaya juma'a za ta kuce masa yana ta yaya zai bar wata sallah a ci bai yi ta ba wannan hadisi sai manzo ya ƙara cewa idan sulibatil kaba'i amma fa in an sanci manya-manyan laifuka saboda haka sai ike da mana bayani da Allah yake cewa innal hasanati yudhhibna sayyi'at haƙiƙa kyawawan ayyukan baye suna tafiyar da munanan ayyukan suna kankare musu laifukan munanan ayyukan ana nufin idan an nisanci gaggagaggan laifuka waɗanda ba zazzan ba waɗannan ibadun suna share mu ko saboda manzo shi ke bayanin alkur'ani a fahimce shi kuma Allah ma da kansa ya faɗa a wata aya in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum idan har za ku nisanci manya-manyan laifukan da muka hana ku to za mu kankare muku ƙananan laifukan da kuke saboda haka duk ƙananan laifukan da bawa yake yi tsakanin sallah da sallah sallolin suna tafiyar da shi tsakanin juma'a da juma'a wannan sallah ta juma'a suna tafiyar da shi tsakanin azumin ramadan zuwa wani ramadan Allah yana share ma abin da Allah ka share mana abin da Imam Muslim ya rawaci wannan hadisi har wani an karɓo hadisi daga sahabon annabi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya yarda da shi ce hakika wani mutum ya sambanci wata mata a lokacin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam roɗi na shaidan da ƙayatarwa ta shaidan ta taime shi ya yi kis da matar da ba matarsa ba wannan abin bayan ya yi kuma sai ya dame shi saboda shi imani bai barin mai shi a cikin wato walwala idan ya saba wa Allah sai ya tafi gurin annabi sira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake labarta wa manzo to manzan Allah na tsambanci matar da ba matata ba a tsarkake ni sai Allah ya saukar da faɗin Allah wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan min al-layli innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at zalika dhikra lil-zakirin ma'ana sai wannan hadisi yake ga mana daga cikin dalilin saukar wannan aya ko daga cikin abin da ya faru wanda ayar nan fassarar ta fito fili karara a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama ga sahabi ya yi kis da matar da ba matarsa ba ya je ya koka wa manzo Allahu muhammad sallallahu alaihi wasallama yanayin da yake ciki na damuwa aka faɗa masa sallar da yake yi ta tafiyar masa da lafiya a wata ruwayar da manzo wannan mutum ya zo ya bashi labari sai ya shiru bai ce masa komai ba ki sake jaddada wa manzo ba fa abin da ya manzan Allah damuwa damuwa na damun sai da aka yi sallah aka idar sai manzo ce ina wanda yake tambaya ta ya tambanci matar da ba matarsa ba tsarkake shi ice ga ni ya manzan Allah ice sallar nan da muka an yi da kai ice an yi ta da yace to ka koma kamar yadda babaka ta haife yadda sanda babaka ta haife ka baka da wannan laifin yanzu ma babu shi wannan sallar da muka yi da kai aka karɓa ta tafiyar maka da shi wannan ya sa wannan mutum wannan sahabi sai ke cewa manzan Allah wannan gara ɓasar gani ne kawai ni kaɗai aka yi wannan alfarmar da wannan damar na saboda na yi sallah an tafiyar mun da wannan laifin na da kamar da baba ta ta haife ni qala lil jami'i ummati kullih sai manzo ya wannan damar ga dukkan al'umma ta ne ki daya duk wanda e kyakkyawan aiki na biyayya ga Allah Allah ya karba masa ta dalilin wannan kyakkyawan aikin za a share masa laifin da shi Imam Muslim da wasu suka rawaito wannan hadisi an kuma karbo hadisi daga sahabban Annabi Abi Dhar Allah ya yarda da shi yake cewa haƙiƙa manzon Allah tsira da annabi Allah tabbata a gare shi ya ce ittaqillaha haythu ma kunt ka ji tsoron Allah a duk inda ka kasance a duk inda ka samu kanka a duk inda kake wa atbi'i sayyi'ata al-hasana kuma ka bi kyakkyawa ka bi wa atbi'i sayyi'ata al-hasana kuma ka bi mummunan aikin da kai da yin kyakkyawan aiki na kwarai tamkuha sai wannan kyakkyawan aikin ya tafiyar maka da laifin mummunan aikin da kai kenan abin da ake so da bawa musulmi ya zama kyawawan ayyuka ne suke biyo munanan ayyukansa ba munana ne suke biyo kyawawa ba shi yasa to da tari idan ramadan ya kama muka yi muka kare muka ce to bayin Allah kada mun rage mun ba Allah a cikin ramadan mun yi sallah mun yi aji, mun yi karatun alkur'ani mun yi sadaka mun yi kyaututtuka mun yi addu'o'i kuma a cikin ramadan yana wucewa kai tawarware abin da kai ta bin bayan ramadan da siyasa to wannan ba karama asara ba saboda haka mazo yake cewa ka bi mummunan aikin da kai da yin kyakkyawa sai wannan kyakkyawan ya share munin mummunan da ya gaba wa khaliqin nas bi khuluqin hasan kuma mazo yake ka ci mutane da kyawawan ɗabi'a in ta Allah ta kasance ko bayan tafiya ka alkhairi za ka faɗa akan in ko kan mu'amala da su to ko bayan ranka in an ambato ka sha za su yi Allah ya isa abin da kai musu ko ai ga irin abin da kai ga irin abin da wannan hadisi Imam Ahmad da Imam Tirmidhi suka rawace shi dan haka ita wannan aya yanayinta yanayin faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un haƙiƙa sallah tana hana bawa miyagun ayyuka da muna don haka a dangane da abin da ya shafi batun cewa kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana yayin da kake sallah ai ka tafi ka kai kanka gaban ubangiji kana ganawa da shi saboda haka wannan ibadar da kake ta sallah da ganawa da Allah ai ba ta baka damar tafiya inda zaka je ka ke ka saba maka ko ashe ta cinye ka da za ka abin barna da yin abin kirki ta hana ka mummuna sakamakon ka tsire inna salata tanha anil fahsha'i wa ga ambatan Allah da yake cikin ta wala zikrullahi akbar kuma shi yafi komai girma da bawa zai yi ga Allah subhanahu wataala da Allah yake so bawa yi saboda haka Allah yake ga mana illal hasanat yuzhibna sayyi'at a duk lokacin da kake wani kyakkyawan aiki a daidai lokacin wannan kyakkyawan aikin ya cinye lokacinka da kaje kai mummuna ya hana kan mummuna ke an fahimta ko saboda haka illal hasanat yuzhibna sayyi'at sai abinda wannan aya take koyarwa wannan aya tana sanar da mu lokutan sallah biyar da Allah ya tilasta mana a dare da yini wa aqimi salata tarafayn nahar wa zulfan min al-layl daga yau kai ma kana da dalili da hujja daga cikin alqur'ani ka san ayat da ta faɗi lokutan farin farilla a dunkule ta faɗi gefen gini na farko da na ƙarshe a nan asuba da azahar da la'asar ta faɗi a wannan dare a nan magarba da isha ta an fahimta ko sauran fito da komai ƙarara kuma a ta dalilin bibiyar hadisan mazan a kenan ba za ka iya sanin ƙura'ani ka fahimce shi gare ba sai ka haɗa da bayanai daga manzo sallallahu alaihi wasallam saboda shi aka sauko ƙura'anin aka aiko shi bayani sannan aya tana sanar da mu albarkar da kyawawan ayyuka ke da kyawawan ayyuka suna da albarka suna da alkhairi daga ciki suna sauƙaƙa maka barin mummunan aiki saboda sanda da su da su kana yin su ba ka gurin da ake mummunan aiki ma bare ka ka ga wannan shi ne daga cikin albarkar kyawawan ayyuka da muka ta wani yanzu muke sauraron karatu alƙur'ani muke jin bayanin abin da Allah ya faɗa manzo ya faɗa ai wannan abin ya kautar da mu ya ɗauke mu daga mutafi inda za mu ji ana kundin mashar ana ehu ana kururuwa wacce ba lada babu kusantar Allah a ko ashe a daidai lokacin an sauƙaƙa mana barin munanan ayyuka sakamakon mun damu da kyawawa mun taho su. sannan kuma idan ma mummunan aikin ya afku kyakkyawan aiki ina kawar da wato ainihin laifin ina sa a share maka shi yana daga cikin albarkar yin kyakkyawan aiki shi yasa manzo yake faɗa mana cewa man qama ramadana imanan wahati saba gufira lahu ma taqaddama min dhanbi man qama ramadana imanan wahati saba gufira lahu ma taqaddama min dhanbi haq haq haq wanda ya azumi a share masa laifin wanda ya tsaye dare sallah a share masa laifin gashi nan gashi sannan wannan aya tana sanar da mu bayan Allah mu mai suna da buƙatar gargadi da wa'azi وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ذلك ذلك ذكرى للذاكرين ما في الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يتقبل واصبر إن فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ake cewa da manzo sallallahu alaihi wa sallama wasbir kuma ake cewa da dukkan wani musulmi da ke karanta alqur'ani so ya bi ta kan wannan ayar wasbir ka yi ka zama jajirtacce shine hakuri, jajircewa da juriya akan bin Allah da jajircewa da juriya akan barin sakon Allah da jajircewa da juriya akan karɓa abin da Allah ya kunta maka na hukunci mai zafi mai raɗaɗi Haka ce wasbir ka yi haƙuri akan aikata abubuwan da aka umarce ka da barin abubuwan da aka hana inna Allah ma'ana da aka ce ba inna Allah la yudhi'u ajra al-muslimin haƙiƙa Allah bai tozartar da bai lalatar da sakamakon aikin kirki daga masu kyautata shi bayan Allah da suke kyautata biyayya ga Allah suke kyautata aikin da suke bai barin su bai ba sakayya bai ba su sakayyar da ba tafi abin da suka aikata in ya tashi musu sakayya inda musu fiye da abin da suka haka ya tabbata hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ce azumi na wani kuma ni zan saka game da shi don haka ladan da Allah yake ba masu azumi dumbuza yake bayar ba lissafi saboda haka wannan ladan da Allah yake barwa akan aikin kirkin da ake yi ya ɗara abin da kuke na shi ne tabbata hadisi wanzu yake cewa duk wanda ya himmatu da yin kyakkyawan aiki kuma ya aikata to duk kyakkyawan aiki guda ɗaya ba mafi karancin abin da ake ba wa bawa lada goma to aika goma ba daidai suke da ɗaya ba sau da ka Allah bai ta ladan wanda suka aikata kyakkyawan aiki in ya tashi ba su ladan fiye da abin da suka yi ke ba su haka kuma annabi yake cewa kuma Allah yana nan ka gwargwadon yadda su haka ma aya dangane da abin da ya shafi wato ainihin cikin surkun bakar da Allah yake magana cewar alladina eh, maganar ninninka matsalin da zai na yin fi kuna amwala hukun sabilin layi ka matsali habbatin an ba ta saba a sanabila fi kulle sumbulatin na a habba wallahu ba iku da man yasha wallahu wasu wani abu cewar misalin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu suke aikin kirki na ciyar da dukiya kamar kwatankwacin wato ƙwaya ce da aka shuka su ta fitar da zangarniya karan wato ainihin da ya fito guda bakwai a duk zangarniya ɗaya akwai ƙwaya guda ɗari kaga za a samu ƙwaya ɗari nawa ɗari bakwai kina an ninninka an ninninka an ninninka ya wuce goma goma mata ta ta goma bakwai wallahu ya za'i liman yasha Allah na nillin kaladan aikin kirki ga wanda ya so ninka masa wallahu wasi'un alim Allah mai yalwar abin bayarwa kuma masani ne da abin da ake yi ya san an yi masa abin da ya kamata a yi kuma yana takayyar da ta kamata a yi wanda ya abin da ya kamata saboda haka wannan aya Allah subhanahu wata'ala bayan mun ji bayanin da ta bayanin da ta filo da faɗi da Allah ya ce wasbir malamai suka ce a ce wanda aka yi da manzo ya yi haƙuri an yi bayani a kan cewar game da ne aka ce ya yi haƙuri sun an ce ka yi haƙuri ai dole akwai abin da ake so ka yi haƙuri game da shi to kan ne ake so ya yi haƙuri wasu malaman suka ce abin da yake fuskanta in cutarwa da matsantawa daga abokan gabarsa arna ya yi haƙuri ki ci gaba da bin Allah Allah yana tare da abin da ake masa kuma ya fi ƙarfin kowa kada ya ce wannan abin da ake masa ya ɗauke shi ya sa a rai ya hana shi take waye abin da ya kamata ya ga Allah a ya yi haƙuri akwai ranar da Allah zai bibi abin da aka yi masa ya sa kama. wasu malaman suka ce shi ne abin da aka yi manzo umarni da ya haƙuri a kan wasu kuma suka ce da aka ce wasu biyar abin da ake nufi da ya haƙuri ai an ce da shi wa aqimis Salam ka tsaye da sallah ko na nahar wa zulafan milan nay to wannan aikin na tsaye da sallah sai an daure sai an jaji to ka yi haƙuri a kan ha, an fahimta ko sai suka ce to akan wannan ne aka da manzo yi haƙuri? sannan cewar da aka yi fa inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin hakika Allah baya dozarta ladan masu kyautatawa a game da abin da ake nufi da masu kyautatawar an faɗi maganganu guda uku su waye masu kyautatawa to su malamai suka ce masu sallah ake nufi tunda Allah ya buɗe ayar da cewar da a tsaye da sallah to waɗanda suka kyautata yin sallah su ake kira da muhsinun magana ta biyu kuma su malamai suka ce abin da ake nufi da masu kyautatawar masu yin abu dan Allah waɗanda suka tsaye da sallah da sauran ibadu don Allah su ake nufi da masu kyautatawa a wanda bayanin kuma akwai kowane suka sai abinda ake nufi da masu kyautatawa masu kyautata duk aikin da za su yi wa Allah sallah ce azumi ne zakka haji duk sadaka duk abin da za su yi sai sun yi mai kyau ga Allah su wa su ne masu kyautatawa daga waɗannan bayanai da muka yi sai ya fito fili gare gare mu ya bayyana cewar bayan allan da ake cewa masu kyautatawa su ne waɗanda suke kyautata niyyarsu a abin da za su yi ga allah tsakaninsu da allah suke kyautata maganganun duk abin da su faɗa wanda zai yarda da allah suke faɗa suke kyautata ayyukan duk abin da su aikata suna yin yadda aka ce bisa yadda Allah ya shar'anta a bisa kan tsarin yadda manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana ya koya to wannan su ne almuhsinin saboda haka wannan aya tana koyar da mu abubuwa kamar haka tana sanar da mu tilastin yin haƙuri Allah ma ya ce wasa'inu bis sabri was salat ku nemi taimakon cin nasarar al'amuranku da yin haƙuri da ɗaya da sallah nan ma bayan an cewa a tsinin salata sai aka biyo bayan da cewar wasbir ko saboda haka a tsaye da sallah a yi haƙuri ana sanar da mu tilastin yin haƙuri a rayuwa da kuma tilastin kyautatawa da haƙuri da kyautatawa suna daga cikin mafifitan ayyuka da bayi suke wa Allah kyawawa na gaske sannan malamai na ambata cewar haƙuri da ake cewa a yi daga nan za mu fahimci cewar abin da ake cewa haƙuri shine juriyar bawa a kan yin abubuwan da suke na biyayya ga Allah da juriyarsa wajen barin abubuwan da Allah ya hana da juriyarsa wajen karɓar abin da Allah ya hukunta masa mara daɗi ko ya hukunta masa mai daɗi ko bai kai yawan na wani ba ya gamsu da abin da Allah ya bashi to wannan ne haƙuri saboda haka haƙuri yana da fuskoki uku ko yana da fage-fage guda uku fagen bin Allah fagen kaucewa saba masa fagen karɓa abin da ya hukunta sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu yadda Allah ya damu da batunsa kai yadda ike wa bayan da suke kyautata ibada gare shi saboda haka zama cikin masu kyautata ibada muddin kana so ubangiji subhanahu wata'ala ya baka cikakken lada wanda za ka tsira da shi duniya da lahira wannan shine abin da ya sabo na karatu mu abin da muka riga Allah ba mu ladan sa kuskure kuma Allah ya yi wa alaikum salam eh Thank you. kamar da aka tambayar na tambaya sai wadda aka yi wala tarkanu ila alladhina zalam kada ku karkata zuwa ga waɗanda wato alin suka yi zalunci a cikin bayyana maganar zalunci da ya fi kowanne girma kafirci ita cewar kada a karkata ga azzalumai a mara musu baya akan zalunci magana kafirai kawai ake yi a ba magana kafirai kawai ake zalunci kowanne zalunci ne kuma kowanne Allah ya hana shi ya tabbata a hadisi kudusi Allah yake cewa inni haramta zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu ni kaina inda Allah na haramta wa kaina yin zalunci kuma kuma bayina na haramta muku yin sa kada ku zalunci saboda haka da zaluncin da ya fi kowanne muni da girma na kafirci da shirka da wanda ba su ba na bawa isuci kansa iya abin Allah ya hana na saɓan da ba shirka ba ba kafirci ba to duka zalunci ba a yadda ka mara wa mai yin baya ba ko ka biya ma sai irin abin da ya same shi ya same ka kada ka ce ai kai dan kai baka shirka ai kai ba kafiri ba ne a shiryo shiryayya na za a cutar da wani a ofis din da kuke aiki ko a makayan ma'aikatar da kuke a haɗa kai da kai a cuce shi Allah zai kama ka irin abin da zai samu azzalumin da suke zalunci zai same ka karkatar da kai aka haɗa kai da kai aka cutar da wani ubangiji ba cewa zai ai wanda ya fara shirya zaluncin wani ne kai dan gayyata ne dan a taimaka ne ba kai a ciki ba har ta kai an fahimta ko a ofis ne aka ɗauke fayil ɗinsa aka je aka sa ƙarƙashin kafin aka kawo naku ofis ɗin da ba a tunanin ma za a zo nan ko a kawo maka a matsayin kai su shifa an san ba a nan fayil suke ba ka ɗaga wani guri ka saka a ciki ko wani abin da ya kama da haka a'a bai yi abin da ake so a caje shi da shi ba amma ana gan aka haka aka danganta masa ya abu na laifi za a sa shi ya zama jikinsa ya mutu wani kazar-kazar da ike aka cika a mata haka aka shirya da za a shirya shirya cewar ayyayi cuta ayyayi kaza kuma ba haka ba ne, wannan duka zalunci don kana musulmi ubangiji ba zai kyale ka ba saboda haka kada a karkata zuwa ga azzalumai babban zalunci da karami tun daga shirka kafirci zuwa laifukan da ba su kai su ba kada ka karkata zuwa ga masu zinace-zinace ne luwaɗi ne caca ce sata ce fashi ne wane ne duka kidnapping ne duka Allah tsare ya ce maganar karkata zuwa ga waɗanda ba musulmi ba arna ya haɗar da kwaifayensu a shiga ta sa sutura eh kwarai kuwa ai manzo na cewa man tashabbaha bi qaumi fa huwa minhum wanda ya kwaikwayi wasu jama'a ya zama dan cikin su ah to ba ko a gurin tafiye tafiye da ake aka hadari a kudu mota ta kife duba ake a ga wane ne mai babbar riga da ya ciki da wando ko da hula su tuwalan dai ko dai baya sallah dai shigar da irin ta musulmi ko in ma cewa za a ba wa musulmi nasu a ba ana nasu to shi da wannan ba za a ba ana shi ba an fahimta haka ashe shigar tana bambanta hakan an zo in ma duk shiga iri ɗaya suka inda masu basira da ganewa sun zauna da musulmi ta ce to ku duba tun da yanzu sanyi ake aiso musulmi fuskokinsu da sanyi kurkuru suke yi inda suka saba wanka da alwala ɗin nan duk wurin da suke wankewa hannun ma sai ga iya inda suke wankewa ya sha bamban da sauran inda ruwan baya taɓa kafar su ma inda suke wankewa ta sha bamban da sauran da ruwa baya taɓa kuma a to wannan dai kalli gwashin zama ga alama na irin ta sallar da suke gurin yana ɗan yin baki ya san to wannan dai nasu akwai abubuwan da za ka yi yau da gobe a san ce ga ɓangaren da kake ga ɓangaren da wanda haka a shiga sutura kayan da za ka sa ka kula koda mu a tsakankanin yanzu a ce an yi wata rasuwa sai aka ga wani ya zo cikin ɗan gaisuwa da fesin kaf haka sannan kuma wandan ya zo da shi irin na niga kiri kwata kuma can an tsatsefe wandan a ɗauka za a ko gidiyon da yake aiki a ma'aikatar su ne zo ko kuma gebrin ko haka za a ɗauka saboda shigar ba irin ta wata zai zo gurin gaisuwa ba su ta musulmai an fahimta ko to da har wani wala tarkanu ila alladhina zalamu duk ina cikin wannan Allah ya kiyaye subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk